multiple

and uh, iya kokarin ka a wurin kowa gobe Allah subhanahu wa ta'ala wa ka tabbatar da tsoron Allah wa lillahi da dan Allah kai a gare shi fi salati ta wa sallah idan umman ta ba girma da baka yana magana ne akan ainihin sallah ma'ana baya kawo farillai ba da yin sun yi sallah yana kawo irin gudunmawa ko kayan da magabata suke yi a wurin aikin sallah inda ba sa bai da ta kaira wa da gudu ba su kyautawa yana kawo ma tarihin su ya da gudun da sallah da mahimmanci kuma sannan suka tabbatar da mahimmancin a aikaci inda mana ke cewa farta yin aƙil musulunci kamar yadda hankalin ka ya kai ɗan wata yi irin gudun bai da yadda a wurin tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'aqitul qutub da tabbatar da tsoro wal umuri da tabbatar da kai lillahi ga Allah fi shawara da wasala wanda ali nafsuka hasiban walau qalilan ka san bidan mara ranka wani rabu ko rakani min salati laila sai sallar da wannan mara ke so nuna mana yana da kyau a gidan ka dan uwa musulmi ko da karamin lokaci da ke ce ka samu kanka wani lokaci za ka karfi ka dan wata da sarka ta yi ko da raka kai ne kada ka kasance wanda ba kai ba ka kafa ka sana ka samu kanka wani rabo a cikin yin sallah ɗin saboda mahimmanci da mutumin da ke gare ta da mai wanda dinga faɗa mu cika da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai kuma da kuma magabata yadda suka bayar da rayuwarsu da yin sallah kamar da muka wuce a can baya wanda muke karta wani malamin ke cewa shi da bancin tsayuwar dare da Allah ya sunanta mutane da yaron Allah ta'ala ya shi saboda shi da Allah ya sunanta mutane ya ce jin daɗin shi ne ya sallaka. Ya ce fa in sabo ba alaikar alaikar idan har an koya kuma ka nauyi واستكثروا نفسك الأمر بالسوء وده اللي ما ذكرته لك في هذا الكتاب يا كتاوى فكرنت أقول لك كرنت جماعة الشغل تفرع مع magabata na gari yadda sabai yadda tabi'ai da sauran waɗanda doba su kyauta suke rayuwar su ta a wurin yin sallah a cikin gari ita alam domin ka sani anna ma tuji da saka fi mahawati fa'ilahu la yusawi ibaratan lil muhiqqi ne. ka sani cewa rayuwar ka dole za ta yi a cikin sallah ba za ka taɓo ko da ƙafarsu ba a wayan bauta masalacin ratin da ko kuma ka taɓo ko da kafa su a wayan suke sadawa da Allah subhanahu wa ta'ala fa yan farata zalika idan har ka samu ka karanta wannan littafi walan an tabi'a nafsaka ila usarat ibadatin laki. amma rayuwarka ba ta yi rika gangan ba ba ta rika yin sauri ko gaggawar yi wa Allah da'a ba fa'alam ina baka labari ka sani anna kama qala sallallahu lallai kamar da zai buga maka sun faɗa akan alwasu suke ce musu uqayyadu tukabbaru wa takabbaru ka baya Lallai ka kasance mutum da wanda ya kasance kaure ya kasance wanda zurfansa sun daure su sun haka da aikata ake fara. Malam ce da sallallahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ala an yusbah fasada qulubi fasada qulubi ya Allah ka gyara wannan da muka dauke mu amin wa an ya'khudha bi yadina ila qawati sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya yanko mu daura su wurin musu da'a wa an sannan kuma ya azurta rubuta da mu lazzatul jin daɗi ko kankanan kusanta a wurin shi innahu ala kulli shay'in qadir saboda shi Allah ta'ala yana iko a kan malam ce wa bare fasafu kitab wannan littafi na raba su ila arba'a usul zuwa usul da wani muka faɗa muna cikin mukaddamar littafin mu yanzu malam yana ba mu labarin cewa ga ya tara da littafi ya rubuta littafin sa ila arba'a usul na raba wannan littafi zuwa fasali wa yashi al-awwal fasali na farko fi zikri fasali na farko zai magana ne a kan yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sanarsa wa sahabatu da sahabu da sahabansa rudwanullahi alaihim yadda Allah ya tabbata a wurin fasali na biyu fi zikir salatin tabi'ina wa min ba'dihi zan ba da labari ne akan wato ainihin sallar tabi'ai da waɗanda da ba su kyautawa. Al-Tarif fasali na uku fi nufin salatin ulama zan baku labarin da sannan malamai take wal fuqaha da malaman fiqh wal muhaddithina da kuma malaman hadisi wa al tasawuf da kuma wasu da sashen su wa na mana sufayi wa ba'd al kufar da wasu bayan Allah masu yawan bauta man ju'ilat asma'il wasu mana da su suna الرابع له في ذكر صلاة عابدات من misali. za mu kawo muku labarin yadda wasu bayan Allah mata daga cikin matan sahabbai da tabi'ai da kuma malaman da su bayan tabi'ai wasu alihi da zan jindu wasu kuma za mu kawo labarin yadda wasu bayan Allah na gari da cikin aljanna suke yin sarrafa وقد انتفت اعلى مشهوره من السلف الصالح حسب حسب وفاته وفي الانتهى أتكلم عن شيء ما لك سوى فإني أوصى كل مسلم فإن أنا أقول المسلمين إن أبي وصية يقرأ هذا الكتاب ولا يكتب الكتاب محمد كان وينتفع بشيء مما ذكرناه فيه da ya amfani da wani abu da daga abu da muka faɗa da daga an sarrafa da suwale daga sama wakane baka wakane gani wani babu ba a laifin abinci Allah ta faɗa da su an yi asfani da awatin jini to karfafe da taimaka mani da gabatar da ainihin yin da'awa ko karanta da wani littafi da Allah ya kawo da'awar an alimi ko da Allah zai gafarta min zunubai wala asan fi hadal muqam ba zan kushe ba a cikin wannan mataki an ashkur ustaz na da yan mika goran godiya ta zuwa ga malamina shi ne wannan malami wanda yake wannan tafi malam Ahmad bin Sufan Allahu qawi yake cewa ba zai kushe ba yana nufin goran godiya din wurin alhaji ƙwaha ahmad isa ashuru zuwa ga malamin sa ahmad isa al'ashuru abin da wani babu allah ta kiyaye shi amma kana da kitabar cewa ba ɗan shi ba da wannan littafi ba zai samu ba illa fi kwaratun alkari sai dai daga cikin fikira daga cikin fitorin da allah ya masa mana wannan malamin ma a hankali ba ta ƙwauri ina duba kora kuriya ta ne zuwa wannan malamin na sakawa ahmad wanda yake cewa ba dan shi wannan malamin ba da wannan ta kuma ne yace baras Allahu ina roƙon Allah subhanahu wataala an da yabi lahu da jaza Allah ka sakan ka mai da mafi kyawun sa wa kada kullu man aana ala nashrihi sannan kuma da duk wanda ya taimake ni ko kuma ina abu duk wanda ya taimake ni a wurin yaɗa wannan littafi innahu waliyyu zalika wa qadru alayhi Allah shi ne mai iko a kan haka kuma shine wanda ke shi a kan haka yana haifa shi ne mutunci a kan haka kuma yana iko a kan haka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Allah ya da ya tsira da shi ga Muhammad وآله وإيمانسا وصحبه وصحبه وسلم وآله قال بدر الفرد مصطفى أحمد أوقاف طاروني وأنا شيل الكشف كتبة كمالا kafin a shi kuma wannan dusa da wura ɗaya ko ce ranar guda wannan muka yi kafin zuwa hannu gaba ɗaya muna magana ne akan mukaddama shi kuɗa kamar yadda ake yau Allah ya faru ranar da da sunan kafin da malam ke cewa al-fasl al-awwal fasali na farko fi salatu nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dake magana akan sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi da sahabbansa rubbanullahi alaihi Allah ta masa rahama yace salatu sayyidu salihin sallar shugaban mutane shugaban mutane farai wa imamu musa ne sannan kuma jagora na amandani muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi muhammad tsira da hadisin allah su tabbata a yanki da zo nan ku zai fara mana magana ne akai da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin sallarsa wa amma an su sayyidul farihi amma da da sallah na shugaban mutanen kwarai wani mawar mutafi shugaban masu tsoron Allah Mu wa akwakon nasu da rabu da arabi kuma shi ne mafi jin tsoro da Allah wa tsoron mutane ga tafiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne Muhammad kira da ake Allah ta alaihi wa bayan ranar salatu ko rabu aini yace sallah ta kuma ita ce farin ciki a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance a duk lokacin da bakin ciki ya samu annabi muhammadu sallallahu alaihi ba abun da ke fara yi shi ne addu'a da Allah sana ina fara yin sa amma da fi hadisi Anas wa hannu, kamar yanzu a cikin hadisin Anas Allah ya kara masa yarda yadda cewa an daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ila wata ayyuka fi salati annabin da ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sanya farin ciki na a wurin yin sallah a duk lokacin da ya zama suke buƙatar farin ciki ba abu da ke cikin yana kuyela da yin sallah da Allah su ba wa kana sallallahu alaihi wasallam kula da amincin Allah a bisa mutunci la yaftur an ibadati rabbihi wa salatu rabbihi bai taɓa kasancewa ba da ko ya daina yin kauya da Allah ko yin sallah da hatta ta kuma sayyidu Aisha radiyallahu anha har sai da kai Aisha radiyallahu anha ta mutu a cikin shi in kana da bin sa da da yi ira da mun Allah da suka ba da ya kasance yana kaiwa hatta ta rama fara bawo har sai kwabrinsa ko kafafuwansa sun zai sanar dare ya tsayo a daddare har sai kafafuwan sun kumbura ko kamar su ya kumbura kuna kuma da wuki zalika sai a ce masa ko a tambaye su a cikin wannan salafi da ya salafi a kan wannan kumbura ta ainihin kwamista alaika kwaya kafan bawo da kamata a zamu da rika ya daga Allah kana sallah sai kwamfuta su kumbura har sai sun guji shin ba Allah ya kafa dawo gurbin ka ba wa ma da akwara, sannan kuma zunuban wanda ka aikata idan ma ka aikata Allah ya gafarta ma ba da kana da wasu da ba ka yi wa ma da akhara zunubin ma da za ka kana da gaban idan ma za ka aikata kuma an da ba ka yi rasu an yi kuma ma Allah ya zo na da ka amma dai Allah ya faɗa haka ne inna qur'ana la da yaghfiru Allahu ma taqaddama min dhanbika domin Allah ya gafarta ma abin da ka aikata da ba ka aikata wa ma da akwara, da wannan ma za ka aikata nan da ba alaƙo na mai an kuma sura sura ce afala shakuwa shi Allah ya lafata maka baina shin ba zan zo ga dubi guda da Allah ta wata shi wannan sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yana neman aljanna ba ce yana yana yin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu aljanna ya samu jirgin ya samu rahama ya samu da Allah ta wata na an tabbatar da labarin an tabbatar da mutum ne wanda bai taɓa aikata aikin zunubi ba kuma ba zai taɓa aikata ba har yanzu bai taɓa aikata ba ya samu aljanna ba ma samu aljanna ba annabi Muhammad sallallahu alaihi akwai mutanen da ya tabbatar da na aljanna akwai mutane da ya tabbatar cewa suna aljanna ne ba ma shi kashi ba kasance da aljanna da haka shi annabi Muhammad Sallam yana yin sallah ne yana yin wani aiki na lada a matsayin godiya ga Allah subhanahu wataala wanda wasu daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala idan Allah ta'ala ya yabe su zaman su na annabtaka sai Allah ya ƙara mana cewa ko mutawa wani annabi sai Allah ce mai ya ya kasance annabi ko sannan ya kasance mai ya kasance mai cikin alƙawari wani annabi sai Allah ce mai ya kasance annabi ko sannan ya kasance abin shakura bawa ya ce to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi ya tarce ɗaya daga cikin wannan bayan Allah na farko duk wani abu da wata falala ko wata girma ko wani girma da wani annabi samu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu Ba misali annabi Ibrahim akwai falala da aka yi shi wanda annabi Nuhu bai da amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga annabin farko har zuwa na ƙarshe har zuwa bai shi duk wata falala da aka annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka shi yasa dukkanin na annabawa ko in ce dukkanin mutane da ke duniya ko duk wata halitta da bayan ƙasa wadda ta wuce ko da ayyan ko da tsoron ba babu wadda ta kai ta samu ko da darajar takalmin alaihi muhammad da a alaihi wasallam amma ba duk da aka mutum ya yi idan yana sallah idan yana sallah sai ka kafafuwan su kumbura saboda ya godiya ga Allah sallallahu alaihi wanda mu shi yana gode wa Allah ta'ala ne akan me Allah ya bashi annabtaka da lokacin da Allah ta'ala ya bashi a ran duniya da gobe kyawa ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akan haka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana ko shi ma Allah ta'ala sunan ta mana cewa duk wata falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wajibi ne a gare mu iya yalla a gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya maka iya tsarin da Allah zai ma akan farar da Allah ya maka iya da za ka aita akan gode ma Allah iya da Allah zai takaita ma wannan farar da Allah ya maka da haka yana da kyau ko ya kun zama wani wajibi akan idan Allah Allah ya ma farla ka gode akwai wajen gajero kissa da ta zo a cikin suratul saba'in wadda wannan kissa ya kamata ce ta zama izina ga dukkan wani wani shi wanda Allah ta'ala ya azurta shi da wata fara da shi da nesa farorin Allah suna da yawa wani Allah zai bar shi dukiya wani Allah zai bar shi dukiya wani Allah zai bar shi mutuwa wani Allah zai bar shi lafiya to duk farorin da Allah ta'ala ya baka abun da Allah ke kan amina shi ne godiya idan ka tace mutum mai godiya Allah zai rubuta ma kuma da Allah ta'ala ya baka na na farko idan muka karance mu kuma godiya to wannan kisa za mu ɗan faɗa yanzu in za a karance ɗaya daga cikin wannan za mu samu sakamako yawan sakamako a cikin sunan sabai har da ya ba mu labarin wasu mutane wani gari wanda ake cewa sabai shi ne garin nan wanda wanda ake cewa su lokacin su Suleiman wanda kasance sarki ko sarauta ta wannan gari. Kuma wannan ba to a wannan garin dai wannan abu ya faru. a bayan wucewarta a garin akwai abin da Allah ta ya tabbata da shi ba wa samun ruwan sama ba sa da ruwan sama ruwan sama yana kan a sami su lokaci da daya da shekara a su biyu amma mai shi abu shi da ba su da ruwan ake yi ruwan sama da kana hasari amma duk da haka sarkin mutum ne mai baiwa mai hankali yana da fikira a bayan garin da kan a bayan kan sabai a bayan garin da sabai akwai wani gulbi da ke wucewa ko kurama mutum kurama wancan gulbi kuma ya ce garin ce ko ta ta ke ba da kafewa ruwan ba su karewa to sai Allah ya ba shi fikirar cewa a ya a gina rami idan a gina ramin nan sai ruwan su a cikin garin sai a gina ƙatoton rami wanda ruwan an canza musu hanya an canza musu hanyar da suka bi ka bi ta hanyar cikin gari sai mutanen gari suka sanya suna noma a gefen dama da da shi ainihin wannan wannan ruwan da kuma hagu wannan ruwan shi na zaka cewa labarar kana fi wa labarar kana fi sa na labarar lissafa fi masalar ma'aya lalle akwai wani abun lura a cikin garin sabani akwai wani abun da ya kamata a cikin musulmi ya rashi ya hankalta shi ko ya zama wa'azi a gare shi a cikin garin sabani Allah ta ce ne an yamini wa shimal Allah ya ba su gonaki ne dama da gulbi nan da abu da wannan gulbi malamai suka ce sai da kai kasar saba'i garin saba'i nan ba a noma ba a cin abinci sai kayan lambu abincin su ne tuffa ma'ana abu ko ayaba ko lemu ko kankana ko abarba a kayan dai marmari shi ne abincin su shi ne za a ci da safe shi ne za a ci da rana shi ne za a ci da dare ka sha ba ko ba noma su aka yi ba kawai tun lokacin da aka shuka shuka farko ba kuma musu wani aiki shi wannan yana ɗaya daga cikin abu sa'ad bar kusan goyi wata karatun sura a cikin sallah ko yana zaune yana akwai zan ji sura ta ta faɗi ma cikin saboda akwai abun lura a cikin ayat Allah ke cewa ta ne an yamini wani ba Allah ya sanya musu gonaki idan ka ce jannata ne a ɗaukan lambu an yamini wani ba a dama da wannan gulbe da hagu da wannan gulbe Allah ya sanya musu lambu kuma lambu mai albarka wanda kaliba idan wannan kausa waɗannan kayan marmarin sun karu ai zai fara kamshi mai kyau to gaba ɗaya garin shi ne kuma shi ne abincin su wani malaman tarihi sun gaba cewa idan mai gida ya ce masu ta je gida ta je gona ko ya sa yin ɗanɗansa a je gona ɗaya musu abincin da ce ba sai ya wahala tsinkawa ba kwandon a sama kai ne kafin ya tafi ta shiga gonar tasu kafin ya fita kwandon ya cika da kalmomi saboda falalar da Allah su wa ta'ala ya su wanda wai magana ma wai waɗanda baro ƙasa su sun zama aspire da su ba a ba su da su sai dai waɗanda ke rataye a saman bishiyarsu su da su suke amfani ya ce janna ta ne an yi malu an yi mini washi ba Allah ce kulu min rabbukum ku ci daga cikin arzikin da Allah ya muku balzatu washkum kullu abin Allah ke bukata a gare ku shine gobe godiya Allah ke bukata a su duk wannan farar a gare su can baya ba su ruwa suna ruwa idan aka samu ruwa bakwai daya ruwa sun sha raba aure a lokacin da mace ta fara ruwa to ruwa za a yi ka samu bokiti ɗaya na ruwa wahala ne a gare to da haka amma shi wanda sarki sai Allah ya sa mai hikima shi yasa ake so a samu shugaba mai hikima mai fikira da ilimi duk sarakunan da wuce baya ba su yi wannan dubara ba su yi wannan sai aka samu wannan dubara to da sun samu wannan lambuna jikinsu dole jiki ya yi kyau kayan mamari ake ci dole ka samu lafiya kamshin da yake ji kamshi ma na ba kamshi mai kira sa ka samu lafiya sannan abu da yake ci za sa ka samu lafiya to duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya sun same su ga kamshi ga abubuwa masu sa kamshi masu sa lafiya sun duka sun samu sai Allah ya ba su cewa washkuru lahu abun Allah mu bukata shi ne gode shi Allah ya ce barzatu tayyibatun gari ne da daɗa wa rabbun gafur daɗi da dadawa rabbun gafur suna samu ubangiji mai gafara Allah ya ce amma sai ku samu kala ku a'arabu da sun ka juya ba da Allah ya ce su gode mai ni'imar da Allah ya musu sai suka yi amfani da turan kusurce ma'ana lawa shi ne mafi yawan matsalolin mu idan Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima sai mu sai mu amfani da wannan ni'ima sai mu kutunce musu akwai wani malami a cikin zan fika cewa da yawa za ga wani Allah ya shi talaka yana sallah yana zikiri yana kiftawa zuwa ga Allah ta'ala amma idan ya addu'a yana neman kuɗi sai Allah ce ba zan ba kuɗi ba saboda Allah shi ya sa a cikin kaddar wannan mutum da za a ba shi kuɗi ko zai koma mutum ba duk iya wuce zai daga famila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma da a ce zai zo su miliyan hamsin cikin aljihunsa to kuma gaba ɗaya waɗanda ya gare su sun kuma fuskanta a gare shi to Allah saboda yana son shi dole sai ya ji aljanna sai Allah ya kyale shi cikin talauci ko talauci shi kuma wani da a ce Allah zai talauta shi to wallahi asali zai gani to Allah na jibin garkunan imanin kai ga garkunan abin da ya tsaki sai Allah ba karuna to su ɗan Allah ya ba su ni'ima ba wahala ba wahalarwa su ci su bauta ma Allah su yi guda da shi Allah ta da bukata amma Allah sai ce ba a rabu shi suna ki Allah ce to na ausunna alaihim sallallahu alaihi sai muka turo musu da rabban kallon iska Allah ya turo musu wani iska wa yi bi ta yi wannan gona da muka basu guda biyu wace gona guda biyu ta dama da gulbe da tawo gulbe sallah ce sai muka mu bi ta yi. da wata ukul khawdin sai muka musu gore ba a cikin gorke ina gurba 'yan shekara ta shekara ta ne insha Allah sai yanzu gurba wa aslin da kurna wa shay'in misrin qalil da kuma magariya ko ko kuma kai ta da zaki zaki sai Allah ya qalil sai muka wasu kadan magariya ma ita ba ta yawa gore ba sai shiga shiga kuma yana gabata yiwuwa a ce gidanka da kai da iyalinka a ɗebo gobe ba a ci da safi a ɗauko gobe ba a ci da rana a ɗauko gobe ba a ci da dare ina ga ba rayuwa za ku jira ku wancan ko yi kudin cika ka sakin ta yawa sannan kuma duk waɗannan abubuwan da ɗin shekara shekara ne ba an kullum kullum ba ne to da haka yanzu da suka ƙarfi za a rayuwa gulbin shi ma an tafiyar da shi gonaki a tafiyar da su kan yi rashin gode ma Allah wa ta'ala kina Allah ce wa baddalna mu da jannatayn uku ukulin khadid wa aslin wa shay'in min sirrin qalil Allah ce barakun muku ci makaranci bane zalika da zainahu bi makafar mun ba su haka ne akan kafirce gutturci da suka fada mun ba su da imamunci su gode mana su gode ma Allah so kasa su gode ma Allah zalika zainahu bi makafar Allah ya ce fa hal mudabi illa al-kafur shin mai gutturci ya dace shi ba gutturciwa ba sun mutunce ma Allah shi ma Allah sai mutunce musu da ba a ƙa'ida Allah shi ne aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai aikata wa irin shi Allah zai ma sakamako da shi idan kana aikata aikin kwarai Allah zai sa ka fara abin kwarai idan kana aikata mummuna Allah zai sa zai ba sakamako da mummuna Allah ya ce wa da zai lahu bi ba kafaru mun sana ka musu mun saka ka musu wannan sakamakon ne saboda kafirce mu sun a cikin wata ayar Allah ta hal da zawo insani illa al-insan kyautatawa ba da rausa don ko ba kyauta ba da haka duk aikin da ka aikata wurin Allah ta'ala irin shi Allah zai yi maka sakamakon shi yace zalika tanhamu da ma kafaru fa hal tadi ila da kafu bacci haka nan yanzu gari babu abinci babu abin sha me ya rage sai a nemi talauci sai kowa an kai shara da mai gari da mara da talakawan gari an kada an ka ce to duk mai je gura za mu samu wuri inda ya fi dacewa da gani sai mu gina gari nan mu zauna shi mutum har gobe mutum ne sai Allah ya musu wani ɗahi ɗaya ko a kai ne ma a matsayin kan matuki idan kana tafiya lokacin ana tafiya ƙasa ko sama abu hawa doki kura, kuma idan kana tafiya kana tafa gari kana samun kwanciyar hankali a bisa a ce kana tafiya ba ka samun garuruwa ko mutane to sai Allah musu wannan gatan domin kada a yi tafiya irin kwana goma ko sha biyu zuwa ashirin babu a mutane gari kaga dai wa'anda za a samu ruwa wa'anda za a samu abinci balantana a cikin to da haka ko babu rantsuwa musa Allah yana sa yace wanda Allah bayyana wa bayyana qur'an lati barku lafiya qur'an ba da kun qur'an lafiya sai sai Allah ya ce sai ku sanya tsakanin su suna samun gurbin da suke shiga yanzu ku sun shiga cikin gari suka yara zama ku sun ci abin ku sharuwa ku sun tafiya ka dan hutu su ƙara cin wani gari haka bai so sai su ka ci da fa'al rabbana ba ida bayyana asfarina ya Allah mu muna tafiya muna cin gari zamu mu san haka ka sa tafiyan mu yi nisa kwarai sanar mutum gani wuce a kan musulunci ba sun samu wannan sun samu ba wajen Allah ko su gari su Allah na gari bayan gari suna cin magani suna ta suna yaya zamani hakan ba bai san su ba a suna roƙon Allah cewa ba su suna cin magani su su yi tafiyar kwana ashirin arba'in mutum magani za su ba irin asfari na Allah ce mu zo da mu an kusa mu sun zalunci kansu ne Allah ce ku zalina ma hari yanzu sai muka bar su labari yanzu ba ya kan mai labarin su ba gare ku ta babu shi idan ka je gari iyaka ka tabbatar da lalle tabbas da wani aiki ba zama kamar idan ka je a garuruwan da idan ka je za ka da lalle nan gari a yi zaman shi amma me Allah ya halaka da mutanen gari ya tafi da su to su ma lokacin sai Allah ya bayar da su labarin su ba da Allah ma habi sai muka bar su labari yanzu ya ka zo labarin su babu su Allah ce wa kullum kullu mazzaqu sai muka rarraba su ya raba muka ta su to ana tafiya nesa da nesa a yi tafiya kusan kwana arba'in ba a cimma gari ba babban ɗan ɗan cin baba ne ni ba gaskiya na yau wani tafiya na yana haka arabu kenan ko ba da ce ni dai ka sake ni ya sake da shi kuma nan gari yana haka mijin sai shi ko mijin ya yi gaba mai gari ya yi nan sauran ɗan fari sun wace. talakawa sun wace sai Allah ce wa mazzaqqa la kullu muzaqqu sai muka raba su ya raba to shikenan babu batta yanzu magana ma a je wuri a jira gari a zauna Yanzu ba mu da kowa wace wanda ya je a kafa iyalan su wani gari wanda ya je a kafa iyalan su wani gari wani baba bai san ba mu gana wani uba ya ko magana a fara ɗan shi ba mu gana mahaifiyar ko a fara mijinta ko kuma ko a fara ɗayanta. babu wannan magana Allah ke wallahi dan Allah ta sawar sauka abu wallahi tallahi duk karfi abu Allah na yin sauka shi ina labarin fir'auna yake babu shi Allah ta wata shi babu labarin fir'auna sai dai ka je ka gawo shi wasu ma ba mu da ta su ina su faru ina su ina su kudura daru duk babu su naka ko a yanzu iya zalunci da mutum zai zalunci zai zalunci kan masana sun kaci ba ba wani duk zarar ko da aboka kare iyaka tasirin kwanciyar shekara goma duk ta'addancin mai ta'addanci iyaka tasirin ta'addancin shekara goma daga nan kuma zama labari duk ya rabo ka shi haraba shekara goma da ya bace ko da ala duniya da mutu ba an gama ya shi a samu mugun da ke shi to dawo an ga ya iska lokacin samun aikin zafi wallahi za a yi lokacin sai dai a kuma ala labari za a kuma kala labarin cewa kai a yi lokacin da muka taso daga abu zuwa kaduna jiki na rawa haka kai gida abin zai kuma rabar sha Allah kuma muna kan haka kan haka Allah kuma sha mu Allah ya ce wa zaka na kullu sai mun karrara su ya raba Allah ya ce wa qad sadaqa alaihim iblis ballahu wannan fa labarin da iblis ya mana ayyama Allah alƙawari shine ta fita akan su yace la ah, la ahlati kanna zuriyata illa qalila sai na halaka da zuriyar su sai ran kadan sai an kadan wannan alƙawarin shi ta fita akan su inda Allah ta wala qad safaqa alayhi iblis subhanahu fattaba'u suka bi shaytan illa fariqun min al-mu'minin sai dai kaɗan daga cikin wuri. ashe yanzu za mu gane cewa ashe ko lokacin da Allah ya ce a yi godiya akwai kaɗan daga cikin gaba wanda sun gode ma Allah amma ƙa'idar Allah ce wanda yake cewa wadda ku fitnatan la tusibanna alladhina mu minkum khassa ku tsoron musibar idan ta duro waɗanda ne zalunci ba su kaɗai za ta shafuwa ba har waɗanda musulma kamar yanzu yadda lokacin da muke ciki ai ba kowa ka aikata aikin ta'addanci ba yanzu misali idan ɗan ta'adda je kasuwa sayan dawa idan mudu na ɗari bakwai yanzu ɗan ta'adda da sayan ɗari bakwai haka limamin bai sayan da. da limamin ɗan ta'addanci ba da shi ake yi ba wannan magana ce wanda ko fitnatan la tusiban nan ladina qalamu khassa yanzu ita ce ka shafo mu da mutanen kwaran da waɗanda ba ba na kwaran ba bala'in tare muke cin shi ya daga ban limami ke faɗuwa haka wannan ke sata ce ba ta gaba ne da faɗuwa ya daga ban mai karatu ne ke faɗuwa haka gaban mazuna ce ake faɗuwa akan wannan musiba kuma su yi da damuna su ne masu aikata wannan zurfi ko in ce muna na jamu kan wurin aikata wannan zurfi Naka wannan bala'in da ya shafi wannan mutanen garin su ma masu kitattawa da suka gore ma Allah sai Allah kuma ya haɗa ta su wanka wannan abu amma me gobe kiyama Allah zai tara kowa kan kawunansa yanzu akwai waɗanda gode mashi sai Allah bin raba su baki Allah ya sa shi su wannan darba wasu wasu kuma sanadiyar mutuwa da sanadiyar yunwa a wani lokaci idan suka tashi Allah zai tara waɗanda ba su gode ba akan ba su gode ba tare da su gode ba su kuma waɗanda suka gode ba Allah zai tara da su tare da su gode ba to Allah bai zalunci ko bai bara ai zalunci daga wannan kisa gajeruwa ta kasar sabar tana zama wa'azi ko abun hankanta ga mutum za ga wani mutum yana samun abunsa iya samu amma ba zai iya gode ma Allah subhanahu wataala ba irin wannan abun da ya samu kasar sabai to wannan abun ya samu sa saboda idan Allah zai iya halakar da mutane baya ne zuwa mu za su ga kansa na ga ma ba za su ga kansa Allah Allah ya tunta mu ya Allah ina ga nan zamu dakata mu da dai Allah ya gafarta mu wannan muka yi kuskure akan shi Allah ka gafarta wannan muka yi daidai akan shi Allah ka sanya mashi akan misali insha Allah ko sai sati na gaba ran laba insha Allah za mu gaba wannan tafi da albarka Allah kawai za mu ci amma dai wannan littafi gaskiya yana da kuma muhimmanci littafin ba ana magana bane akai za ka yi sallah a'a yana ma addu'a ce kina da kasan addu'a ce soja yana ma irin wannan addu'a ce akan ka je ka sallah ka yi kankan da kanka auren Allah auren Allah ta Allah rubuta ka sallah yanzu in dai annabi sallallahu zai sallah kafafun su kumburi shi an tabi shi ta shi ya ce ko ya kai aljanna ya samu to kai larabe ya kai wai ba ma ka aikata aikin bari ba ka aikata kana turanin Allah ya taba ku ta taba ba wannan makamu wannan bugira muka kai ba Allah ya taba ku ta taba a kan shi ba mu kuta Allah ya taba ku ta taba ba to shi annabi muna tabbaci ɗari na ma ba wanda ka ɗari su ɗari to muna akai cewa Allah ya aiki shi kuma shi ɗan aljanna ne bai ba ba dana ba har ya ba wasu aljanna da shi ya faɗi ya ce duk wannan jakin badar ɗan aljanna ne an kawo to kuma wannan ce ɗan ne tun da sai na abu kan su tsara ya ce ɗan aljanna ne a kumtan da wannan abin wasu sanar da ce ɗan aljanna ne suna da yawa wato wanda ke iya bada dana? ai min ba wa ka ce mai shi ma ɗan aljanna ba da ba ta ma kanka lokaci ne ko ka ba shi godiya ce yake kawai kacal amma kafa suna kwamfura to ina ga yawan mu da muke nema a jami'a ba mu ma kai ba mu kira mai ba ba ki na mu ya kamata a ce muna son musalla Allah ka wani ikon kyauta masa subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum